والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء wa'ala alihi آله a أجمعين وبعد za mu tashi darasi na 125 yau biyar ga watan da saniya hijira ta 1443 takwas ga watan ɗaya shekara ta 2022 ta miladiya za mu tashi to babi ne babu unwani a ciki amma kamar dai fasali ne a cikin babin al'aukatun latinu hiyar an salatu fiha lokacin da aka hana sallah a ciki amma shi alƙazi iyad sai ya ce babu islami amri na abasa kuma na ku haka ne to ramu mm, a tamu nusar babu tarjama mm. a ramata ka mai yasa a ramar aziz to to babu islami amri bin abasa ta'ala mhm. mhm. mubarak a samu mana sharhul ubbi ala sahih muslim shi ma a samu mana shi sharhul ubbi sai mu gana sa to arama bismillah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم عدنا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من قبل الله وآخرون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم ما شاء الله جزاكم الله خير نعم باب الإسلام عمرو بن عبسة نعم باب مسلم عمرو بن عبسة على دبني أحمد بن جعفر نعم. الباقري نعم قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا إكرمة بن عمار اليامي قال حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة نعم قال عكرمة ولقي شداد أبا أمامة نعم الشداد ابن عبد الله يا هدد أبو أمامة da kuma wasilatu ibn al-asqa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na'am wa sahiba anasan ila sham kuma ya kasance cikin ya ya abokanci anas zuwa a tafiyar da anas zai zuwa sham wa amna alaihi fadlan wa khaira <clears throat> kuma shi a anas yayi masa wato yabo na falala da alheri duk wannan itirab ne daga abi umama yanzu ya ci gaba da isnadin mhm. Amr bin Abasa a sulami yace Na kasance alhali ina cikin alhali ina cikin jahiliya. Na kasance ina tsammanin cewar mutane suna kan bata. Da kuma kan cewa su ba a kan wani abu suke ba. Yayin da suka kasance suna bauta ma gumaka. sai na ji labarin wani mutum a makka yana ba da labarurruka sai na hau na zauna a kan taguwata sai na iso masa فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا الله صلى الله عليه وسلم yana boye jura'a alaihi masu wato ƙarfin rai wajen yaki da shi fatalaqtu hatta dakhaltu alayhi bi makkah sai nayi a sannu a sannu har sai na shiga sai sai da na shiga wajensa a makka fa qultu sai na ce masa ma menene kai qala sai ya ce ana nabi yace ni annabi ne fa qultu sai na ce wa ma nabi menene annabi wato annabi minan nubuwa wa minan nubuwa daga ɗaukaka in kuma a kirar ahlul madina ce annabi minan naba almunabba eh, wanda ake bashi labarin gaibu to nan riwayar haka ta zo nabi biliya mm, minan nubuwa mhm. ya ce Allah ne ya aiko ni sai na ce masa ya ce to da wani na ce to da menene ya aiko ka sai ya ce ya aiko ni da sadar da zumunta da karya gumaka kuma a tsare a kadaita Allah kada a yi tarayyar komai da shi sai na ce masa ya ce wani na ce masa wane ne to wane ne tare da kai akan wannan ya ce wato ɗa da bawa domin a lokacin na'am mhm. tare da shi a wannan rana akwai abubakar da bilal abubakar hurru bilal abd mm. man amana bihi daga wanda suka yi imani da shi sai na ce masa to ni zan bi ka mm. sai ya ce kai ba za ka iya yin wannan ba a wannan rana taka ba ka ganin hali na da halin mutane sai dai koma ya zuwa ga danginka idan ka ji labarin na bayyana to ka zo mu ya ce sai na koma ya zuwa ga dangina Manzon Allah sallallahu Alaihi sallam ya iso madina na kasance cikin dangina فجعلت أتخير الأخبار أتخبر الأخبار سي سينا حدنا واتو بنشكا لاباري وأسأل الناس حين قدم المدينة إنا تنبير متاني يندي إسو مدينة حتى قدم علي نفر من أهل يثرب حتى da waɗansu jama'a suka zo daga mutanen Yathrib wannan sunan Madina daga sunan Madina kenan na jahiliya min ahlil Madina daga cikin mutanen Madina eh ya ahli yasriba la na ku bayan tasmiyar ta madina haramun ne a kira ta yasri eh, idan mutum ya kira ta yasri ya yi saban Allah eh a yanzu in ya kira madina yasrib ya saba ma Allah tunda Allah ya kaga ai can ma Allah yana hikayen kaulin munafiqin ne ya ahli yasriba la muqama lakum eh mm. yanda Allah ya musuluntar da wato Allah ya musuluntar da ita aka sa mata suna ya ce annabi saboda hadisin uh, bukhari ai ya kolo na ha yathrib wa hiya madina wa hiya faba mm. tunda yathrib ai suna ne mina farb wato abin zargi illa mm. saboda yawan annobar da ta kasance a cikinta wannan annobar ta madina shi yasa aka sa mata wannan suna to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a Allah ya dauke ta ya kai annobar zuwa juffa saboda haka kuma yanzu sabo dai da gudun koyi da jahiliya al'adar munafukai ne suke kiranta haka na'am amma waɗansu daga cikin malamanmu na zamanin nan suna tsanantawa suna cewa wai kamar wata bid'a ce a ce almadinatul munawwara sai dai a ce almadinatul nabawiyya haka yawanci malamanmu na madina suke faɗa amma ni gaskiya ban ga wani mustanadi akan wannan ba suna cewa kamata ya ce almadinatun nabawiya kal a ce almadinatun munawara ita dai almadina dai shine sunan nata hiya madina hiya faba hiya taiba hiya darul hijra hiya darul iman ita ce hiya darul islam duk wannan sunayenta ne a cikin zamu zo a cikin fada'ilul madina na'am a cikin bukhari na'am sai na ce masa sai na ce menene labarin wannan mutumin da ya iso madina sai suka ce ai mutane masu gaggawa ne wajensa wato suna gaggawa wajen tafiya su ba da gaskiya da shi Mutanansa sun yi niyyar su kasance su kashe shi amma ba su sami ikon haka ba sai na iso madina na shigo wajensa sai na ce na ce ya rasulallah ka gane ni ya ce na'am kai ne wanda ka hadu da ni a makka shekara nawa haɗuwa ɗaya ga duba tsawon shekarun tun farkon musulunci shekara goma sha uku hmm, akalla ana yi a ɓoye lokacin kuma ya ce ma'ahu hurrun wa abubakar da bilal saboda haka ana maganar a kwanakin farko ne ma na musulunci eh, na'am hmm. a'a yana ishara ne ga abubakar da umar wanda suke tare da shi hurrun wa abdu ai ya fassara shi wa ma'ahu yawma idin Abu Bakr wa Bilal abdu ne a ai daga baya ne abubakar ya tsarda yantar da shi da azabar ta yi azaba ne a lokacin da ake azabtar da shi ne yi eh, a lokacin ne a lokacin ai ana azabtar da shi shi ne abubakar ya saye shi ya fanshe shi a wannan a lokacin yana cikin yana bawansa hmm. sai na ce sai na ce masa ni e ya ce a'a haka ne sai na ce ya annabin Allah ka bani labarin abin da Allah ya sanar da kai ni kuma na jahilce shi bani labarin sallah sai ya ce ka sallaci sallar asuba sannan ka kame gabarin yin sallah har sai rana ta hudo har sai ta ɗago domin ita rana tana hudowa yayin da take hudowa tsakanin ƙaho biyu na shaidan a lokacin ne kafirai suke mata sujada sannan kai sallah to sallah a lokacin nan a bar wato shaida ce kuma a bar harattar mala'iku ce har sai inuwa ta wato ta tsaya da mashi wato ta tsaya cak da mashi ma'anar istiklal, wato ta yi daidai da wato ta tsaya akan tsayen da mashi yake tsayuwa ta tsaya akan sa kenan lokacin zawali kenan sannan ka kame gabarin yin sallah domin a lokacin nan wutar jahannama ake rurata to idan inuwar yammaci ta fuskanto ma'ana wato ta karkata zuwa ga yamma alfai'u shi shine ita ce inuwar ta ke karkata zuwa yamma inuwar yammaci kenan ita ce alfai'u ba a ce inuwa ta saba ba a ce mata alfai sai ta yamma na'am To ita sallah a lokacin nan wato a mashhudatun a bar shaidawa ce ai mala'iku suna shaidarta mahduratun ko mala'iku suna halartarta. Hatta Har sai ka sallaci sallar la'asar. Sannan ka ka kame gabarin yin sallah. Hatta Har sai rana ta faɗi. domin ito ita rana tana faduwa tsakankanin kaho biyu na shaidan kuma a lokacin nan kafirai suke mata sujada ya ce sai na ce ya annabin Allah to alwala ba ni labarinsa to ko dai ka ce falwudu'u ni anhu sai zamanto mubtada wa khabar ko kuma ya zamanto falwudu a hadithni anhu ishtighali ya zamanto ishtighali eh, eh wato ah, ay hadithu fa hadithni anil fa hadithni alwudu hadithni anhu to shi ko ita kuma alwala ba ni labarinta bala yace ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu babu ɗayanku wani mutum da zai kusantar da ruwan alwalansa ya yi kukurar baki ya shaƙa ruwa ya face illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa khayashimihi face wato kurakuran fuskarsa da na bakinsa da na hancinsa duk sun faɗi sun zube sannan idan ya wanke fuskarsa kamar yadda Allah ya umarce shi wato a cikin ayatul wudu'i kenan illa kharrat khataya wajhihi min atraf lihiyatihi ma'al ma face wato kurakuran fuskarsa sun wato sun sun zube daga gefan daga daga gefan daga gefan gemunsa tare da ruwa sannan ya wanke hannuwansa ya zuwa ga gwiwoyin hannu face kurakuran hannuwansa sun faɗi tare da wato ‘yan yatsunsa tare da ruwa al'anamil wato gaɓoɓin ‘yan yatsu su ne a wannan gaba shi ‘yan yatsun asabi ne usbo shi kuma ita kuma wannan gabar ita ce unmula kowace ɗaya daga ciki na'am anamil a eh, jam'un mula thumma yamsahu ra'sahu fa sannan ya shafa ya shafa kansa illa kharrat qataya ra'sihi min atrafi sha'rihi ma'a al-ma'i face wato kurakuran kansa su ma sun zube tare da gaffan gashinsa tare da ruwa sannan ya wanke kafafuwansa ya zuwa ga idanun sawaye illa kharrat khataya rijlaihi min anamilihi ma'al ma'i face wato kurakuran kafafuwansa guda biyu sun fado daga wato gabobin yan yatsun kafarsa tare da ruwa in huwa qama fa salla to idan kuma ya miƙe yayi sallah fa hamidallaha wa asna alayhi yayi godiya ga Allah yayi kirarin ban girma a gare shi wa maddadahu billazi huwa lahu ahad ya ya wato girmama shi da abin da yake shi macancancin wannan ne wa farraqa lillahi ya cire komai daga zuciyarsa sai Allah ya zuwa ga Allah face ya fita daga cikin kurakuransa kamar a hai'arsa ranar da mahaifiyarsa ta haife shi kun ga ba hajji ne kadai ba wanda man hajja walam yarfud walam yafsuk yake samun wannan <laughs> eh? eh eh wannan shine zahiri kamar yadda aka aiga shi eh, eh. ai cewa wannan yawanci malamai haka suke fassarawa kusan kamar na hadisan sayyidina Usman da duk hadisan da suka zo saboda taqidin da ya zo a hadisin Abi Huraira as-salawatul khams wa ramadan ila ramadan a karshe ce majtuni batil khati'a majnu batil kaba'ir matsawar an bar al kaba'ir wannan shine zahiri to amma idan aka duba aka duba hadisin hajji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man hajja lam yarfus wa lam yafsuq kharaja min zunubi ka yawmi waladatu ummu kamar da mahaifiyarsa ta haife randa mutum ya mahaifiyarsa ta haife shi ba shi da lasa za'ir wala kaba'ir hmm. saboda haka ibnu abdulbar shi ya tafi akan cewar ibadar hajji alhajjil mabrur kamar musulunci ce kamar hijira ce ah, kuma musu karfafa shi da hadisin ah, amr bin al-as ala alam ta alam annal islam ya jubbu ma kana qablu musulunci yana yanke abin da ke gabansa wa annal hijra to jubbu ma kana qabla tana yanke abin da yake bayanta wa annal hajj ya jubbu ma kana qablahu hajj yana yanke abin da yake gabanin sa to ai kagan aka duba nassin da yazo akan hajji shi yanzu shine yazo akan wannan to amma ai tashin hankalin wa farraja qalbahu lillah

yanzu ina a ina zuwa ina zuwa randa mutum mahaifiyarsa ta haife shi kuma ya zamanto yana da gado kuma gadon nan akwai bashi a kansa yanzu shi haƙƙin waɗansu da ya hau kan biyan bashin da kan biyan bashi akan dukiya bashi yana da dukiya haƙƙin dukiya bai hau kansa ba to a haƙƙin waɗansu ne ba shi ba eh, shi ne nake cewa idan yaro idan yaro idan yaro wanda yake yanzu na aka haife shi haƙƙin mutane bai saraya a kansa ba haƙƙin mutane bai saraya a kansa ba to haka min babu aula wanda yake babba ne ya ci haƙƙoƙin mutane an ce ka yomi waladatu ummu ga wannan yomi waladatu ummu ba ta tsirar da shi ba sai eh. shi wannan za ta tsirar da shi a dama ai akwai taqyid amma kaga wannan bi usulin islam ne amma ba za mu ɗauka mai tad'idin wannan da hadisin abi huraira na majtuni batil kaba'ir ba shine wannan shine maganar ibn abdulbar maganar ibn abdulbar kenan cewa wannan majtuni batil kaba'ir mu tsaya akan wannan amma waɗanda nusu suka zo kamar na hajj, shi wannan za mu ɗauke shi ala itlaqi hmm? in haka ne hijira ma ai aiki ne sai mu ce ita ma hijira majtuni batil kaba'ir hmm. amma wannan zai iya yiwuwa wannan ya zama to an yi taqyidin sa da hadisin abi huraira na wannan da akan cewa majtuna batil kaba'ir tunda ya shiga cikin as-salawatul khams eh, wa ramadan ila ramadan wal umratu ila al umra haka ba to amma yana karfafa ai mu mu so muke a bude mana kofar raja'i eh a bude mana kofar raja'i eh. Hmm. Eh. Eh. <laughs> wato dai wannan amma dai abinda za a lura sharaɗin da aka ya shi da shi kuma kun ga wannan ai yayi kama da hadisin sayyidina Usman cewa in ya tashi ya sallah a biyu lam yuhaddith nafsahu fihi ma bi bai yi zancen zuci a ciki ba shi ne wa farraga kalba hulilla a nan dagar take a nan dagar take za a kwanda zai iya tuna cewa ya irin wannan sallar wanda za a ce ya yi ya gama zuciyarsa bata taba bata zancen wani abu ba eh? mutum ya tsaya ya tunani ya halarto cewa akwai wata sallah da ya taba yi haka a ba wai a Najeriya ba ko da yake gaske. wai wai aka ce wai aka ce limaman harami ba sa sujudu sahawi saboda sun koshi <laughs> saɓanin limaman Najeriya <laughs> ba sa tunanin komai a gida ba sa tunanin kudin ce ba ne <laughs> na'am na'am hmm. sun mayar mana sun mayar da haƙoƙinsu eh ba ta shafe shi ba haƙi na dukiya yana nan wannan haƙi yana nan a kansu sun komar ba ga abin nan abdurrahman ibn auf hmm, da ya ce akwai wannan hadisin mun karanta shi da hatim ibn da ibn abi balta'a shi ma wanda ya ce a kula da dukiyarsa a can hmm. mu annabi sallallahu alaihi wasallam da zai yi hijira ba ya bar sayyidina ali diya biya amana ta ba sai ka gani duk abasata bi hadha alhadith li aba to amru ibn abasata sai ya zantar da wannan hadisin ga abu umama Al-Bahili, sahabin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, Al-Bahili, Abu Umama Al-Bahili, ya sunan Abu Umama, Sudai ibn Ajlan, Ahsan, Sudai ibn Ajlan. Eh, Sudai ibn Ajlan. Na’am. Sai abu umama ta ya ce masa, Ya kai amuru bin abasa, ka duba fa abin da kake fada. A makami ɗaya za a ba ma za a bayar da wannan ga mutum. Sai amuru ya ce, ya ce ya aba umama shekaruna sun yi girma sun yi yawa wato gashin jikina ya yi laushi na ya kusata Mece ce bukata ta ba ni da bukatar nema Allah ƙarya. Wala a kan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Laulam asma'ahu min rasulillah sallallahu Alaihi wasallam illa marratan au marratai ne au talatan hatta adda sab'a marratin ma haddastu bihi abada. Da ba dan na ji shi daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku ba har sai da ya kirga sau biyar da ba zan har sai da ya kirga sau bakwai da ba zan da ba zan zantar da shi ba har abada walakin ni sami'tuhu akthara min zalik sai ni naji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da haka fiye da haka hmm. a kware ga ibn shihab zuhri da yake cewa da zai ji munadin minas sama yana cewa Allah ya halatta ƙarya yace ba zan yi ƙarya ba ya ji daga sama ana kira aka cewa Allah ya halatta muku fi karya eh yace to ni ba zan yi ba ibn shahab zuhri haka suka yi lokacin da kuma a fada yake fada fa a gaban hisham ibn abdul malik eh, a gaban hisham ibn abdul malik lokacin da aka da aka ce wanda alladhi tawalla kibrahu wanda ya jibinci girman abin sayyidina ali ne sai ya ce masa la huwa abdullahi bin ubay ibn salul sai shi hisham ibn abdulmalik ya ce masa kazabt ya ce ana akzib la abalak ya shi ya ce la ummalak kai ya ce ya ce mahaifiyarka ta yi wabinka ni ne zan yi karya eh a yarima mai jiran gado dai eh yarima mai jiran gado eh bai zama ba waliyul ahad ne eh waliyul ahad lokacin alwalid ibn abdulmalik ne ɗansa hisham ibn abdul kaninsa kan hisham ibn abdul malik sannan ya kawo isnadi ya ce haddasatni a amurata bin ambinta Rahman wa urwata bin zubair wa ubaidullah ibn abdullah bin mas'ud an aisha anna ta tawalla kibrahu abdullah ibn ubay wato shine koyaushe ni wannan kissar ina kawo abdullah ibn ubay ibn salul kowace yana kawo wannan kissar domin raddi ga 'yan shi'a da suke cewa banu umayya su suka tsara hadisai suka sa malaman hadisi suka rubuta irin hadisai da zai taimake su akan mulkin su suka kirkiro suka yi amfani da ibn shahab zuhuri eh, dan ya rubuta musu irin hadisan da yake so eh, to ibn shahab zuhuri gaskiya ne ya a fadar banu umayya sun kusantar da shi zuwa gare shi amma wannan hadisar za ta nuna maka ya alaƙar suka ke shi bai yi bai ha'inci ilimi ba Hmm? shine har a lokacin a lokacin nan nake ba da misali lokacin obasanjo ne nake cewa kamar mutum ya je fadar general obasanjo ne a lokacin nan president obasanjo ya rinka yaban atiku atiku abubakar a lokacin ta babe tsakaninsu hmm? Hmm? ta yaya za a yi a ce wannan harara ma kaɗai eh, watakila ma daga nan dss za su ɗauke shi to amma shi fa wannan sai dina ali in fa muka tuna a wajen banu umayya tsine masa suke akan mimbari tsine masa suke akan an sa kowane liman a cikin hudu ba sai ya tsine masa ya yi la'ana a kansa sannan an faɗa abin da suke so abin da zai sanya a danganta shi zuwa ga a tsiya mafi girma allazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim a kisatil ifk nassun qur'ani lahu azabun azim har an faɗi wannan a cikin fada yanzu duk inda shi ibn shab malam fada ne ai sai da ya girgiza kai amma sai ya ce la ya ƙaryata, ya faɗi kama iya eh, faɗi magana ka kausa ga wanda yake shine ake ganin yarima mai jiran gado da haka duniyar da alakar su da su masu mulki ba ta tsoka ne musu ido ba hmm. kuma kasancewar ya shiga cikin fada wannan bai mai da shi malam fada ba hmm. bal ya tsaya ba yadda za a yi mutanen nan a ce a sun yi compromise sun sassauta kan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan fa akan maganar Aisha ne ku kula ba ba akan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya shi ma maganar Umar ibn Abdul Aziz ne daga baya ne wanda shi shi khalifatul Rashid ne eh kwarai to amma ai wai ka san da yake sun dau suna suna amfani da jahilcin mutane akan tarihi eh, sai su rinka kawo irin waɗannan hawadis nan kuma su irin waɗannan mawaƙif wanda aka samu na daga malamai ba mawaƙif ne da za ka same su a cikin tarihin tabari ba hmm, wanda da yawa daga cikin riwayoyin tarihin tabari a abu mihnaf a shi'i ne duk ya shi ne duk umdarsa wajen eh, lut ibn shi ne umdarsa hmm, to shi kuma dan shi'a ne amma irin waɗannan yanzu ka wannan riwayar a cikin almari fatuwar tarih na yaqub ibn na abin nan yaqub al-fasawi mm, mm. al-ma'rifat wa na Yakubu al-fasawi malamin hadith shi ya kawo wannan kisa. bi isnadihi da isnadinsa na'am saboda aka sha'anin ƙarya ka samu mun yi istidradi mai tsawo na'am <coughs> mhm. da hadisin ne aka mun karanta kamar hmm. wace sai an yi zai da wani za a yi hmm. in kuka kula hadisin kaga ya ce daga hudowar rana ya ce sun masalli fa salata mashhudatun mahaduratun hatta yastaqilla zillun ruh lokacin ai kaga lokacin ba sallar farilla hmm. daga ɗagowar rana lokacin walaha har lokacin zawal lokacin sallah ce sallah mashhudatun mahduratun bi ma'ana halal ne kai idan kai amma sallar da ake nufi anan wace ake nufi ta nafila ake nufi sallar nafila ake nufi tunda bayanin lokutan da ake sallah da lokutan da ba a sallah ne sallar nafila ce sannan ya bayyana a a lokacin daidai zawal din shine ba a sallah to idza aqbala al-fay fa salli wannan ya hada sallah azhar da nafilar da zaka yi tsakanin azhar har la'asar hmm? to sannan kuma har sai ka sallaci la'asar to sannan ka daina sallah bayan sallar la'asar har faduwar rana to kasancewar da aka ce fa inna salata mashhudatun mahdura ya nuna cewar lokacin da ake yin sallah da ta farilla da ta nafila a hasab hasabin lokacin kamar kaga na safe ai sallar nafila ce kawai kuma wannan shi zai nuna maka abin da sa aka ruwaito magabata sun zamanto masu yawan sallah masu yawaita raka'o'in sallah domin shine wannan lokacin a salatu mashhudatun mahdura a lokacin sai su yawaita sallar hmm. sai su yawaita sallar wannan mutum zai sami irin wannan ganimar in kamar Allah ya kai shi ya je makka lokacin umra ya je makka a makka ko madina in bai tsaya yana ta ziyarce ziyarce ba yana ta zuwa shopping mall kaga a lokacin nan tsakanin sallah asuba da sallah azhar ya shiga masallaci sai ya raka a ɗari a lokacin hmm. tsakanin azahar da la'asar sai ya hamsin a lokacin eh shi ne kamar yadda nawawi yake faɗa cewa hadda a sauke alkur'ani a ƙasa da kwana uku makruhi ne ga wanda ya ɗauke shi zamanto al'adarsa mm, amma kamar wanda yake a lokuta fadila ko a wurare masu alfarma yake kawo misali kamar mutum ya je alharamai ne to babu laifi sai ya sauka sau ɗaya sau biyu a rana ma zai iya yi sai ya tara na na'am na'am babu ta shamsi wala kada ku yi karda don hudowar rana ko faduwarta da yin sallarku hmm. na Muhammadu ibn hatim na'am al'adamna bahaz bahaz ibn asad na wahaib wahaib ibn khalid

saboda sayyidina umar ya kasance yana dukan mutane akan yin sallah bayan asuba da bayan la'asar hmm. ba bahas ibn hakim ne. wannan bahas ibn asad al'ami bakar tsaye da bahas ibn hakim ba shi bahas ibn hakim an abihi an jaddihi shi ai tabakar atba'u tabi'in ne shi ko bahas ibn asad taba'ul atba'a ne tabakar fi imamu ahmad ne yana kasa da wancan kaga ai malamin malamin malamin muslim ne na'am na'am وحدثنا حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق صاحب المصنف على اخبرنا معمر نعم ابن راشد عن ابن طاووس دغ عبد الله ابن طاووس دغ بابنسا دغ عائشه انها قالت cewa ta لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر bai bar raka'a biyu bayan sallar la'asar ba sai Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku yi karda don huduwar rana wala faduwarta ku yi sallah a yayin nan to wannan shine mazhabar Aisha cewa sallah bayan sallar la'asar ta halatta abin da yake haramun shine yayin da rana take hudu ko take faduwa amma kuma hanin da aka yi daga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallar la'asar hani ne halin wasa'i saboda zai kai ya zuwa ga a kai a shiga lokacin da hanin ya zo idan mutum in aka ba da lokaci a yi natila bayan sallar la'asar to don suka faɗin suka dumfara suna natilar har sai sun kai lokacin da aka ce kara shi yasa sai aka ce kada a yi bayan sallar asar eh, saddu zari'a shi yasa suke bambancewa tsakanin wato annahiyu wato nahyul wasila da nahyul gaya nahyul wasila shine sallar bayan la'asar da bayan asuba nahyul gaya shine sallar daidai lokacin hudowar rana da faduwar rana shine wanda aka bayyana illar saboda a lokacin nan akwai tashabbuhi da kafirai lokacin ne suke kafirai suke mata sujada tana hudowa tsakanin karnai shaitan to wannan shine hani hanin gaya amma hanin da aka yi wannan hanin wasila ne saboda zai kai ya zuwa ga zai tike ya zuwa ga hanin gaya eh, akwai misalai da dama da ibn qayyim ya kawo su a cikin ilamul muwaqqi'in hmm. Hmm. wannan littafi ne da ya kamata wato dalibai a zauna a karanta shi a cikin zama irin na majalisi haka wallahi ko wata daura littafi ne wallahi muhimmi to insha Allah insha Allah mm, watakila sai mu an rabbil alamin sai mu targetin din lokacin Easter na da juma'a asabar lahadi litinin eh insha Allah amin na'am babu ma'arifatin rak'atayn allatayn kana yusallihima an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ba'da babin sanin waɗannan raka'o'i guda biyu waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake sallatar su bayan sallar la'asar na'am قال Na'am. Na'am. بن يحيى نعم نعم قال حدثنا عبد الله بن وهب نعم daga bukair ibn Abdullahi ibn al-ashaj daga kuraibin maulan Abdullahi ibn abbas cewa Abdullahi ibn abbas da abdurrahman ibn azhar da kuma al-miswar ibn makarama sun tura shi wajen aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce masa ka yi mata sallama daga gare mu dukkanmu ka tambaye ta kan sallar la'asar raka'o'i guda biyu bayan sallar la'asar ka ce mata inna annaki tusalli tusallihima mu an ba mu tusallinahuma tusallinahuma eh da nun a a a nunun raf'i dai Eh, nuru taf'alina ce domin mu an ba mu labari ke cewa ke kina sallata su mm. wakar balagana an rasulallah sallallahu alaihi wa sallam naha anhuma anhuma kuma ya riske mu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yayi hani gabarin su qala ibn abbas ibn abbas yace wa kuntu adribu ma umar ibn al-khattab an-nas alaiha to هكذا وقع في بعض الأصول أضرب الناس عليها وفي بعضها أصرف الناس عنها أو تنسخر كما يدتك take a namu kamar yadda take a taku na kasance ina duka tare da umar ibn al-khattab ina dukan mutane an ha gabarin yinta alaiha to to zai alaiha to akanta to mu kuma a tamun nuskar wa kuntu asrifu ma umar ibn ma'a umar ibn al-khattab annasa anha na kasance ina kawar da mutane tare da umar ibn al-khattab gabarinta Kuraibun hmm. ya ce, sai na shiga wajenta, na isar mata abin da suka aiko ni da shi, sai ta ce, ku tambayi Ummu Salama. sai na fito zuwa wajensu sai na sai na ba su labarin maganarta sai suka mayar da ni ya zuwa ga ummu salama da kwatankwacin abin da suka ke ni da shi zuwa aisha sai ummu salama ta ce na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana hani gabarinsu sannan sai na ganshi yana sallatar su amma yayin da ya sallace su to shi fa ya sallaci la'asar ne sai ya shigo wajena alhali a lokacin akwai waɗansu mata na banu haram daga al'ansar a wajena sai ya sallace su sai na tura masa kuyanga ta sai na ce ki tsaya a gefensa ki ce masa ummu salama tana cewa ya rasulallah inni azma'uka tanha an hatain rak'atayn ni na na ji ka kana hana waɗannan kana yin hani ga waɗannan waɗannan raka'o'i biyu wa araka tusallihima kuma gashi na ganka kana sallatar su fa in ashara bi yadihi idan yayi miki ishara da hannunsa fasakhiri anhu to ki to ki baya da shi ki koma baya ala fa jariya yace sai ita wato ku yangar kai haka

waɗansu mutane na qais sun zo min da musulunta da musuluntar mutanensu sai suka shagaltar da ni ga raka'o'i biyu na bayan sallah a zahar to su ne waɗannan to <clears throat> wato <clears throat> cewar aisha da ta ce ji a tambayi ummu salama shin wannan dan ita ba ta da ilimi ne daga wajen ummu salama ta ji ko kuwa saboda a yi mata saboda don ta samu shahidi ne mutaba don ta samu mutaba, mm. wato lokacin da muka karanta wannan hadisan a cikin bukhari akwai iskali mai yawa a ciki hadisan waɗannan salloli a biyu da riwayar aisha a wata riwayar tana nuna kamar kan cewa ita ma bata sani ba ummu salama ce ta gaya mata a wata riwayar kuma ta ce duk da ya shigo mata sai ya yi. Mm. to kuma gashi dai wannan dai na ummu salama wannan kuma muttafaqun alaihi ne riwaya tana cikin bukhari ah, saboda haka wannan ya nuna cewar akan abin da Aisha take akai kamar yadda ya gabata na wancan hadisin cewa ya sallace su bisa wato dalili hmm, bisa dalili wanda wannan shine dalilin shafi'iya da suke cewa sallah da take zatu sabab za a iya sallatar ta a lokacin hani tunda wannan sallar za ta sababci, tunda ya gashi ya faɗi illar sallar azahar da yake yi ce ya ramata a wannan lokaci to da ka daga wannan za a ɗauka ƙaba'u sunanin rawatib sunanin rawatib za a rama su ta bayan sallar azahar bayan azahar eh sallar nafila da yake bayan azahar da bai yi ta ba ita ce ya rama ta bayan la'asar to saboda haka ba lafila ce mutlaka ba nafila ce wadda take zatu sabab to wanda wannan hujja ne ga shafi'iya wajen toga ce nafila zatu sabab to amma toga yin wannan ko da a ce lokacin yayi imtidadi har lokacin la ta taharrau tulu a shamsi wala gurubaha a lokacin da rana tana faduwa za a iya yin zatu sabab ko ko wannan an yi ne saboda taksifi akan cewa tunda wannan hanin hani ne na wasa'i shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallace ta a lokacin wanda a gaskiya a ra'ayin Aisha kenan kuma ra'ayin Abdullahi bin Umar kenan kuma Malik ma yana da karkata ya zuwa ga wannan dangane da sujudu tilawa ya ce mutum dangane da sujudu tilawa za a iya yi bayan sallar la'asar malam tasfarar shams haka nan za a iya sujudu tilawa bayan sallar asuba malam tasfarar shams malam malam yakun al iskira rana ba ta yi gab da za ta fito din nan ba haka zalika sallar jana'iza duk a lokacin a wajen malik ana yi saboda duk duba da wannan bambancin tsakanin lokacin a bayan sallar la'asar da kuma lokacin rana rana take faruwa saboda haka suka raba lokutan zuwa biyu bayan sallar la'asar zuwa rana ce fasfasa tana dab da za ta faduwa lokacin karaha ne lokacin da take faduwa kuma lokacin haramci ne hmm. haka zalika na sallah asuba bayan sallah asuba lokacin karaha ne lokacin da gab da za ta fito to lokacin haramci ne eh. to kuma wannan yana ɗaya daga cikin ƙarfafin hujjoji na shafi'iya na cewa za ta sabab za a iya yin ta a lokacin hani in dai ba sai dai amma su ba su togace hatta lokacin haramci ba su mutlaka mutlaqan in dai ka shiga masallaci ta hiyatul masjid za ka yi ta ko rana tana faduwa ne amma ni gaskiya ina jin nauyin yin wannan saboda saboda hani ka'idan malikiya cewa hani muqaddamun alal amr hmm, muqaddamun alal amr hmm, na'am hmm. ai dama wannan duk maganar da ake yi akan sallar nafila ne banda sallar farilla sallar farilla mutlakan a bata da lokacin hali illa inda hanafiya a wajen hanafiya su ne suka ce ba za a yi salla bayan a wato ba za a yi salla lokacin faduwar rana ba illa asra yaumihi sai sallar la'asar ɗin ranarsa hmm, ta wannan ranar ita ce kawai suka togaci amma sauran salloli waɗanda suke na bashi kamar idan mutum bai yi sallah a zahar ba ba zai yi ta lokacin faduwar rana ba sai ya jira sai rana ta faɗi sannan ya yi ta hmm. hannafiya suna da wani abin nan suna da mun yi shi a cikin aukatun nahi a cikin bidaya na'am na'am al-ghafiqi da kutaiba bin sa'id da ali ibn hujr ibnu ayyub ya ce yahaya al-isma'il shine ibnu ja'far al-madani ya ce mun karanta hadisi wajen muhammad shine ibnu abi harmala qala na'am ibnu abdurrahman ibnu auf أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميهما بعد العصر cewa yace ya tambayi Aisha akan salloli akan raka'a biyu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatar su bayan sallar la'asar sai ta ce ya kasance yana sallatar su kafin sallar la'asar sannan shi sannan aka shagaltar da shi gabarinsu ko ya manta su sai ya sallace su bayan la'asar sannan ya tabbatar da su ya kasance idan ya yi sallah sai ya tabbatar da ita a'a ma'ana ya dawwama a kanta ai gashi nan zai zo da fassarar tata Yahya mhm. yabna Ayyub ya ce, Ismail ya ce, tana nufin zai ya dawwama a kansu, idan ya yi sallah wato sai ya dawwama a kanta, na fila wannan ta ce, wato dalilin asalin sallar ta zatu sabab ce, amma dawwamar a kai saboda sunnarsa ce cewa ya kasance a habbul a'mal ilallahi ma dawa ma alaihi al'abd mafi soyuwan aiki a wajen Allah shine aikin da bawa ya dawwama a kai na'am wannan ya min afrad muslim bukhari bai fitar da shi ba mhm. jarir ibn Abdulhamid hamid ad ya hawwala sanadi na'am muhammad عبد الله بن نمير dukkaninsu daga hisham ibn urwa daga babansa daga aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar raka'a biyu bayan la'asar ba a wajena da ɗai shi ma wannan yana cikin bukari shi ma wannan muttafaqun alaihi قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم قال حدثنا علي بن مسهر نعم ها نعم يحول سندي قال حدثنا علي بن حجر نعم واللفظ له لفظ علي بن حجر ني قال اخبرنا علي بن مسهر نعم قال اخبرنا ابو اسحاق ابو اسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن الاسود دغ عبد الرحمن بن الاسود ابن يزيد عن ابي عن عائشه دغ بابنسا دغ عائشه قالت tace salatani salloli guda biyu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai bar yin su ba a ɗaki na da ɗai. ko a asirce ko a bayyane Raka a biyu kafin sallar asuba da a biyu bayan sallar la'asar <laughs> shi wannan muttafaqun alai shi ma yana cikin bukhari a ga san Aisha to kun ga wannan duk yana karfafa cewa da ta ce a ji wajen Ummu Salama istishadi take mutaba'a take newa <laughs> na'am ibnanna yace mmajafar hak na'amaani daga laswad da masrug suka ce muna yin shaida ga aisha cewa ta ce wannan abu يومه abu كان يكون عندي ne ba a shaibani na wancan isnadin ba eh ba abu isaq shaibani ba ne a sabii ne amur bin abdullahi sabii na'am ce muna shaida ga Aisha cewa ta ce manzan wato ranar annabi sallallahu alaihi wasallam a wajena bata taba kasancewa ba wanda yake kasancewa a wajena face ya sallace su tana nufin raka a biyu bayan sallar la'asar hmm. alaikum salam amin eh akwai hikima saboda ko ya manta ne in ya manta ne kaga zai sallama zai tsayar da ita don ta tuna masa hirsunsa ne hirsunsu ne kwaɗayinsu da kuma cewa sun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mantuwa ta halatta a gare shi saboda haka sai ta faɗa masa ta faɗa ma ita kuyangar mm. eh, wannan dai shine mafi zahiri a cikin taujihin na'am babun sun yi raka a sai ne salatin wanda wato a gaskiya sallar raka'atain ba'da al-asr dinnan hadisin Aisha wato yana da rikici ba kaɗan ba <laughs> Allah yana da rikici ba kaɗan ba wannan ruwa da musulun ya kawo zaɓa yi wanda ba su da rikicin ya zaɓa ya bayyana a haka amma akwai waɗanda kuma suka ci karo da wannan wanda jam'i a tsakanin su yana da wahala ibn rajab ya kawo fuskokin jam'i a cikin hadisan nan wajen fuska guda biyar hmm. wanda a in dai ɗalibi ya karanta sharhin wannan hadisan a cikin sharhinsa na fatahul bari zai kan cewa wannan abinda ibn rajab ya yi kokari amma bai warkar ba duk wanda yake so ya samu mafita akan hadisan aisha to sai ya tattara dukkan riwayoyin gabaki ɗaya. sannan ya gani ko zai iya fitowa da natija shi ma sannan ya gani eh ko zai iya fitowa da natija amma rikicin hadisin Aisha kan wannan sallah raka a biyu bayan sallar la'asar rikicin ta ya isa hmm. amma nan kun ga yadda musulun ya kawo mana kan babu alamar rikici halin salin shiru shiru amma akwai rikici hmm. Hmm. kuma an ka tafi shine wa shine abin da shafi'iya suka tafi a kai shi kenan suka huta kan cewa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi su zawatu sabab to amma idan ya yi su da watu sabab ya sa ya dawama kai bai taba gushewa ba hmm. saboda haka zai zamanto a dalil a ammu min da'awa in sun ce dalilin su yi ta ne saboda me saboda tana da dalili dawamar kai kuma fa a tace baya barinsu ta ce baya barinsu, gashi eh shine ai asalin su shine asalin dalilin yi shi to kaga akan wannan in dalilin yin su kenan kaga shafi'iyya sun samu hujja cewa za ta sabab ce ne sababi ce to amma dawwamar sa da yayi akai wannan mai nuna eh na ummu salama na mantuwa na a na aisha ba a ita ma ummu salama ai ce shine ya bayyana shine hadisin ummu salama shine ya bayyana dalilin da yasa ya fara cewa wafd abdul qais sun zo masa bi islami qaumihi su ne suka shagaltar da shi gabarin ta bayan azhar sai ta bayan la'asar wani hadisin ummu salama ne hadisin aisha bata faɗa ba hmm? bata faɗi cewar gashi dalilin da yasa yake yin su ba hmm? bata faɗa ba dan da aka zo aka tambaye ta sai ta ce aje wajen ummu salama ita dai kawai ta tabbatar kan cewar ya sallace su kuma idan ya yi sallah yana dawwama a kansu mm. sai hadisin um, riwayar ummu salama kana yusallihi ma qabla al-asr inna thumma innahu shughila anhuma aw nafiyahuma eh, fa sallahuma ba'da al-asr thumma athbatahuma to da mushkilan a cikin isbatin tabbatar da ita mm. ita kaga wannan ta fitar da ita daga cikin zatu sabab ta mayar da ita sallah wadda take dawwaman ma yana yin ta to kuma kakkumanta akwai hadisin ummu salama duk da yake naga sheikh bin baz ya ba a fashi da take tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam afa ma idza fatatana idza fatatna za mu rama su in suka kubce mana mu ma sai ya ce la sai ya ce la kaga ya nuna kan cewa hususiya ce ke nan to amma mushkilan akan ingancin wannan riwayar Sheikh bin Baz ya ba a fata amma albai haƙi ya tabbatar da ita to shi yasa a gaskiya wannan matsala ce ta daga cikin masail inda suke sha'ika wanda suna buƙatar sai ka jamma ka tattara tsoron gabaki ɗaya in ka tattara turuqul hadis na Aisha ka fitar da natija sai kuma ka tattaro na Ummu Salama ta ka fitar da natija watakila za ka iya kaiwa zuwa ga wani abu ta nahiyar hadisi kenan albabu idan lam yujma turuquhu lam yatabayyan khata'uhu dole sai an bayyana na'am ai sai na ce in ka yawa in kana so to in ka karanta ibnu eh, eh, fatul bari na Ibn rajab ya tattara din a ba zai hutar da kai ba zai zai kara caja maka kai ne saboda haka in dai watakila kai idan mutum ɗalibin ilimi idan shi da kansa ya ɗauka ya la Allah kam taraka al-awwalu ailil akhir sai abinda na gabata din basi ba sai ka ga wanda yazo daga baya Allah ya masa fatahi yayi amma ba zai yi ba sai ka tattara turuqul hadith gabaki ɗayan su kuma irin wannan a gasa ba a samu abin da tun da abin ya ya zo da wannan mm. wani mutum zai ba malami zai ba wani malami zai ba da zai ba da sa kwarai da gaske yau ai shi yasa su kansu magabatan suka saba su kansu magabatan kaga ittijahin Imam Shafi'i daban ittijahin Imam Malik daban kuma duk sun san da hadisan na Aisha din na'am na'am eh farki mafi sauki wajen jam'ir turuk farki mafi sauki wajen jam'ir turuk wato shine ka dauki tuhfatul ashraf da kuma ithaful mahara kaga in ka dauki tuhfatul ashraf sai ka je musnadin hadisin Aisha radiyallahu anha sai ka bibiyu dukkan marwiyat din daliban Aisha wanda suka ambaci wannan sallar bayan sallar la'asar to shine nan ba zai iya kubce wata riwaya ba za ta iya kubce maka ba ka bi dukkan riwayat din kuma kowace riwaya kai mata mushajjar kai shajaratul asanid kai shajaratul asanid duk da rigimar ba a cikin sabanin asanid bane a cikin alfaz ne amma kowace ka kiyaye lafazinta in ka gama kaga tufatul ashraf za ta kawo maka kutubus sita jami'ul marwiyat a cikin kutubus sita zai kawo maka sannan sai ka dauko ithaful mahara shi kuma zawaidul masanidul ashara al masanidul ashara musnad ishaq ibn rahuya musnad al imam ahmad sunan darimi al-muwatta sunan sahih ibn khuzaima sahih ibn hibban mustakhraj abi awana abin nan sharh mushkil sharh ma'ani al-athar sunan ad-darqutni da kuma musnad abi ya'la kaga ka tattara masani dinnan su ma duk sai ka bi musnadin imam musnadin sayyidatuna aisha duk ka bibiyo suka kawo waɗannan riwayoyi sannan idan ka gama jam'a tattara turuk din wanda take da illa kuma sai ka koma illar dara kofni sai ka ga kuma ya za ku kare da shi <laughs> za ka yi mana haka ko malam mustapha ka yi kokari lala ka yi kokari za ka yi abin da ba a yi ba da yawanci waɗansu na ɗaukan wannan siri salar majistar ko doktora um, babin soyuwar soyar da yin sallah raka a biyu kafin sallar magirba قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل دكا نوسو دقا محمد بن فضيل قال أبو بكر أبو بكر يتي حدثنا محمد بن فضيل نعم عن مختار بن فلفل نعم قال وين ميزا كنت دارياني فلفل za ku sanya ma wani muhtar ibn fulful kenan eh eh eh me ya hada fulful da fulatanci muktar ibn fulful mm. gashi muktar ibn fulful difa'aini madmuwataini wa wala maini ula sakina maula amr ibn saduqun lahu min al-khamisa eh fulful din suna ne ba fulful da ba fulful hmm? na'am na'am a bari mu je ai tajil aruz zai taimaka mana <laughs> fulful aswad fulful eh fulful tattasai barkono kenan eh. a da Allah ku tsaya da Allah mu gani mu ga abinda a mai tajul aruz ya ce mana ah ga ga imrul qais إيه؟ إيه؟ كأن بأر السيران في أرساتها وقيانها إيه. كأنه حب فلفلي حب فلفلي الأمير آه، مؤلقة امرؤ القيس آه، آه، وأما الدار فلفل وهو شجر والفلفل أول ما يثمر قال شيخنا صرح جماعة بأن شجر دار, دار فلفل غير شجر الفلفل فيزيد في الباء ويحضر الطعام أي يحضمه ويزيل المغص والنفخ وينفع من نهش الحوام تلاء بالدهن في الباء <laughs> ويزافن دا أكي شو كينا زافن ويؤرف الدار فلفل بمصر مسور بكاو مختار ابن فلفل نعم نعم na'am mhm. daga yin na tambayi anas ibn malik kan tatsawu'i bayan sallar la'asar sai ya ce sai wato umar ya kasance yana dukan hannuwa akan yin sallah bayan la'asar وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس من muna yin sallah a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu ba'da ghurub shams bayan faduwar rana ba kafin sallan magariba sai na ce masa wato na ce ma Umar shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallace su sai ya ce ya kasance yana ganin mu muna sallatar su bai umarce mu ba bai hane mu ba hmm. ah, wato ah, فقلت له shine shi muktar ibn فلفل shine yace مع anas din رسول الله صلى الله عليه sallahu ma tunda sayyidina umar yana hanawa eh ne ya tambaye shi Allah ku samu ga muktar ibn fulful a cikin tahdhibul kamal eh amma wai wato مختار ابن فلفل القرشي المخزومي الكوفي مولى آل أمر بن الحريث قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عنه فقال لا أعلم إلا خيره وقال غيره عن أحمد بن حنبل ثقة كذلك قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين وأبو حاتم والعجلي ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلي والنسائي وقال أبو حاتم في موضع آخر شيخ كوفي وقال يعقوب ابن شيب ابن سفيان حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن المختار ابن فلفل وهو كوفي ثقة قال أبو داود ليس به بأس وقال داود ابن عمرو الضبي أن عبد الله بن إدريس كان من أرق محدث يحدث من أرق محدث يحدث كان يحدث وعيناه تدمعان الله أكبر وذكره ابن حبان في الثق في كتاب الثقات رواه له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي تمثال ابن هجر يتي مسا له أوهام <laughs> ما مستند ابن هجر Ah. na'am a takrib ya faɗa ban ga wani jarhi a kansa ba to watakila a cikin tahzibi tahzibi ya kawo waɗansu akwal ɗin na'am قال وحدثنا شيبان بن فروخ ibn sa'id daga abdulaziz ibn suhaib na'am daga anas ibn malikin ya ce mun kasance a madina to idan mai kiran sallah ya kiran sallan magariba sai mu zabura mai gaggawa zuwa ga al'amudai sai su yi wato sai su yi ibtadaru sai su gaggawa zuwa ga al'amudai su yi raka'a raka'a biyu biyu hatta wato mutum bako sai ya shiga masallaci sai ya tsammanin an riga an yi sallah man yi sallihi ma saboda yawan masu sallatarta wannan raka a biyu kafin magarba yawan sallar da ake yi na'am kaga wannan ta zama to zahira kunna bil madina amma abin mamaki kuma kaga yadda shi yasa irin waɗannan irin waɗannan imamu shafi'i ya bibiyu yake yi ma malik raddi cewa kana malik yana cewa ya yi riko da amal halin madina gashi kuma ga abin da sabai suka ce ana yi a madina gashi kuma shi alamaninsa ba a yi <laughs> na'am babu baina kulli azanaini salat babu tsakanin kowane kiran sallah guda biyu akwai sallah kiran sallah guda biyu ana nufin eh, eh, azan da iqama na'am قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم قال حدثنا أبو أسامة ووكيع عن قال حدثنا عبد الله بن بريدة نعم عن عبد الله بن مغفل المزني نعم قال يجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل الله صلى الله عليه وسلم ياتي بين كل أذانين صلاة tsakanin dukkan kiran sallah guda biyu akwai sallah ya faɗe ta haka sau uku a salisa a cikin ta ukun sai ya ce liman sha'a ga wanda ya so قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم قال حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي daga aljurairi Suleiman ibn Iyas daga Abdullahi ibn Buraida daga Abdullahi ibn Mughaffal daga Annab sallallahu alaihi sallam mitlahu kwatankwacinsa sai dai shi ya ce fil a ta hudun daga wanda ya so to a ta ukun ce ko a ta hudun eh, shine sabani yayi ishara gare shi a sabanin lafazi hmm. to aljurairi yana daga cikin waɗanda suka yi ikhtilaf amma abdul'a'ala ibn abdul'a'ala sami eh, kuma yana daga cikin waɗanda ba daɗaɗɗun waɗanda suka yi ruwaya daga gare shi ba to amma dinda a matsayin shahid ne a matsayin mutabi ne ga kahmas babu illa a ciki sai dai kawai saɓanin da aka yi na lafazi kahmas ibn al hassan القيسي البصري كوكيديش ابن الحسن البصري البصري أبو الحسن آه، ابن حجر يتي ثقة أحد الثقات الأعلام الحمد لله آمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك